Allah ba zai yi ba in aure yarinya cikin satin na kai auren nan ta zo ta ja mun bala'i ladiri munafuka munafuka dama kina nan ko zo nan ladiri ki tattara kayan ki ki bar gidan nan me ya faru ne gida ka dawo tun daga can nake jin kana ta fitina kana ta masifa ka kadai me ya faru ne nan ki tattara ki bar gidan nan to me ne maka da zaka ce in bar gida sai zaki ce me ya faru gidan nan fa sai kin bar gidan nan to me ya faru me ne zaka ce in bar maka gida Duba gida na bane likita daga gidan likita nake yace yace kina da ciwon sanyi ciwon sanyi eh. ni nake da ciwon sanyi kina da shi kake kina da shi kake wani layin ce kina da shi ban da ciwon sanyi to likita ƙarya zai miki ba zai iya yin ƙarya dan me zai ce maka ina da ciwon sanyi me ya sanyi Allah Allah kai ya bani ciwon me ya sanyi da ciwon sanyi zaka ce min likita ya ce maka ina da ciwon sanyi ciwon sanyi lafiya a ni ban da ciwon sanyi da dai ma ya ce maka ne ina da kanjamau HIV to ina zan iya yarda amma wannan ciwon sanyi ma bata taso ba Ina yi nuku? Lafiya lau. Ya haƙuri Haƙuri godiya. Allah ya ji ƙanshi. Allah ya ji ƙanshi. Ya Danuku. Yawwa. Danuku. Alhaji. Danuku. Lafiya lau. Walla dan. Walla ma lafiya. Danu. A gida. Yawwa. Ya haƙuri. Allah ji ƙanshi. Kai ma ka karaso kenan. Alhamdulillah. Masha ah, a shigo da makara da Na'ibi. Mu shiga mu wanke ga wannan. Yawwa. Eh zo mu shigo. Eh. nan. Sai ka ba yara ce su nemo ruwa daga ciki. Yawwa. Ustaz, ya mutu fara gaske. Gaskiya ne, Allah ya masa cikawa. Assalamu alaikum. Ah, malama, yanzu ba su kawo ba? Wallahi. Ah, to bari in bisa sai Allah ibo ta wadar wanda za a yi wanka. Da Allah ga adabi kai sauri ka sa. Yawa. Ah, malamin. Ah, kamar yadda ka saba, zan fita yanzu eh, shigo da ainihin wato likafani da makara sai a samu a sitirta mamaci. dan girman Allah ka gwada yi ka san ba kyau ba a bar mutum shi kadai da gawa ah. ina zuwa Malibu. Ba ka san wayar? A gida biyu ne ai. Bayan nan akwai lahira. Baby! <laughs> no kake da mu. Wato ina gaya miki irin ku a inda kaɗai ake samun irin ku. Kun haɗu wani kyau? Kai. Gaskiya Allah ya miki sura mai kyau. Zan so a ce na kake gidana na kille. Mu <laughs> kake da mu fa ni mai kuɗi ne. wannan da ke ta gani haka duka na ne nake dan bada ana dan aiki da su eh, so ke ma zan kai ki India <laughs> saboda ki ki saji da mutanen ku rike kai da mu ki rike kawai <laughs> so ba wai na baki bane ina nufin ki saka mun numban ki, so da eh, kira ki zan faɗa miki yadda za yi tsare-tsaren na san maybe kina da passport ko kina da passport ba matsala tana da shi <laughs> so zan kai ki india saboda wannan kyan naki nigeria bai kamace ki ba you understand <laughs> kai sunana alhaji dan ilu mai kuɗi <laughs> eh, a sunana akwai mai kuɗi so ki samun nomba saboda ina da mitin da aliko dangote zan ɗaren tami wasu kuɗaɗe ne zai buɗe refinery samun nomba sai ki bani ko samun numban wannan yana ganin ko ta ne Oke, daɗin abin gida biyu ne. Ah, samari, zo ka shi ka mana. A haka damu. Ba ka san wayar? A, gida biyu ne ai. Bayan nan akwai lahira. To zo ka ci su masu mana. Zan yi swapping. Ba za ka so ba? Allah ya sa kawai. ganin bindiga dan girma Allah kai hakuri da ban maganin ban taba harbin mutum ba wata kama ba shi yau yana sai da bare ah sannu ko na ba ku kuna ta jira wallahi imam gatan gawa wallahi tallahi lafiya ya kai lafiya a gida me yake tafi da ku wallahi abinda ke tafi da mu dai shine eh yawa saboda yaran nan masu kwacen waya eh. muka zo muka ce bari mu lallabo mu samu maganin wuka an gama yauwa saboda ranar da kyar sha A inda aka ce malam hudu a garin nan to karshe kenan ka ga yin mu makabarta rukiya daura aure da raba shi kai ba zan sani kai da ni aljani ne da ni gaji zama aljani ya dawo mutum to yanzu abin da zai faru zan ba ku maganin wuka a datsi eh. ka baran da misa zan hada muku da na gyaran na bindiga <laughs> ai han maganin bindiga sai maganin bindiga gyara ma zan ba ku wannan ba na ga maka ba gyara zan tsaura ba na ga maka ba wa alaikum salam sannan ku dai yau barka zuwa ala wudi ya kokari lafiya lau ya abubuwa na dade na fi sati ina neman ka gidan malam hudu mai gobe da nisa haka ne so gaskiya dai abubuwa ne muke yi da yawa wanda bai kamata ba eh. to sai na ina neman tuba ban gane ba to <laughs> kafin a tuba in na gan ku ai nan akalla ban kashe ba na kashe biyu sai ya kai wasiya eh, na gane to shine dai naga abin da muke yi bai kamata ba shine nazo ina roko amin addu'a ko Allah zai shiri bawansa Allah ma ya shirye ka ai tunda haka yi tunanin tuba to kawai ka je Allah ya shirye ka wallahi to ai jahalin ne matsala to malam inda da ne a ba a taimaka da jali malam to bara kamar ina da ɗari biyu a nan Allah ya tsine ma ɗari biyu malam ai dubu ɗaya ka ban ma sai na harbe ka a taimaka a taimaka bi sabilillah ku shi mana ku bashi sadaka a taimaka na gode kai su ke nan kuɗin ba wasu a nan Allah sarki na gode yawwa kawo wayar android ce joni ce na gode ku bada ku bada ku bada ku bada ku bada na kaban naka har da askin banza sai ka ce kuna hmm, gode wannan me Allah ya saka da alheri ok to a ciro um, Malam Hudu gobe da nisa a garin. Eh, lafiya lawan Ala a taimaka. Eh ba za to. Ai biyan bukata ya fi dogon buri wallahi ka ganta nan kudin ce ne dama zan bada ajiya ah, yayi kadan malam yayi kadan malam dubu daya wayo malam yayi kadan waya ce wallahi na mata na bi to ba matsala tsoron ka dade lamba nawa ne ta karba. lamba nawa ne ina goci godiya nake ba matsala ɗaya kaman ya gudu ma ko to ba matsala ya lallaba to shi kenan godiya nake to ranka dai ai ya ba mu maganin bindiga ya kamata a gura mana akan shi eh gaskiya ne maganin bindiga dan girma Allah kai hakuri da ba maganin bindiga ban taba harbin mutum ba wata kama ba shi yau yana sai da bare dan girma Allah ka cece ni shi da maganin shi ah. gaskiya ne ayo <laughs> <laughs>